Eh, yana da hanyoyi guda biyu wanda za ka yi amfani da su wanda ba dole sai ka yi deposit a ciki ba za ka yi amfani da hanyoyi guda biyu domin samun kuɗi ta hanyar amfani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa barkama da sake kasancewa da ku a cikin channel ɗinmu ta Jabiri TV. A kamar da gani a sunan bidiyon shine yadda za ka samu kuɗi ta hanyar amfani da wannan shi kansa platform da na kawo muku bidiyo a kansa yanzu haka to amma kafin mu shiga zuwa gabatar da shi kansa wannan platform da kuma yadda aikinsa yake idan wannan shine farkon zuwanka cikin channel din kada ka manta ka danna mana alama ta subscribe sannan ka danna alama ta kararrawa ta haka ne zaka dinga samun dukkanin wasu bidiyo da muke samu muke dorawa sannan kada ka manta ka yi like na bidiyon sannan ka share din sa zuwa ga sauran yan uwa domin su amfana okay to kai tsaye da zara ka gama za mu iya fara bidiyon kamar haka ok bayan ka shiga cikin platform ne wannan ita ce fuska ta wato ainihin wajen da yi rajista kenan zan sa muku link din a description na wannan bidiyo ta yadda da zarar ka taba zai kai ka nan wannan fuskar domin ka yi wato rijista kenan kamar haka abin da zamu yi a nan farko zamu sanya username din mu misali ko kuma number nan kuma zamu sanya wato ainihin verification code wannan kenan da suke daidai nan wajen su zamu rubuta su a daidai nan wajen sannan nan zamu sa password guda shida zuwa sama sannan sai mu zo mu taɓa wajen da aka sa register now daga nan zai bude mana zuwa cikin wato ainihin platform din kamar haka ok bayan ka gama rijista ka yi login zai kawo ka wannan fuska kamar haka da kake gani yanzu misali wannan application din a wannan platform din ana samun kuɗi sosai da shi to amma kuma akwai bangaren da ake buƙatar ka yi deposit misali ka sanya kuɗi kenan akwai kuma damar da za su baka ka dinga yin wato ainihin mining ta yadda kullum kana yin tax za ka dinga samun kuɗin da za ka yi wannan mining din ba tare da ka sa kwasisin ka ba to amma sai dai zai dan ɗauke ka lokaci amma idan kana da damar da za ka sanya kuɗi din za ka iya sawa idan kuma za ka invite nan ma za ka samu kuɗi ta hanyar amfani da shi kansa wannan platform din a yanzu abin da za mu shi ne sai mu zo wajen da aka sanya wato ainihin BIP a daidai nan wajen domin mu nuna muku yadda tsarin su BIP din nasu yake kai tsaye da farko idan muka taba kamar haka zai kawo mu wannan fuskar kamar haka da kuke gani bayan ya bude zai nuna mana tsarin yadda tsarin bif su suke dukan wanda ya kalli bidiyon mu da muka kawo na wato ainihin a twitter follow to shi ma wannan tsarin sa yana daidai kama da na twitter follow to amma me shi wannan kun ga mun shi wannan wajen ya nuna mana haka ba zai bude ba to dalili kwa shine ba mai login ba sai ka zo wajen da aka taba mayin a daidai da wannan gashi na an sa mayin to idan ka taba shi kamar haka sai ka zo kai login bayan ka sanya username ɗinka ka sa password sai ka taba nan ka yi remember account name to kawai sai ka taba login a daidai nan wajen bayan ka taba login zai ce mana ok ina dan zuwa a bayan mun yi login zai dan yi sacin kamar haka bayan ya bude mana zuwa cikin platform ɗin daga nan sai mu nuna muku yadda tsarin yake ok idan ya login ya wuce zai kama wannan fuskar zai dan yi ma bayani dangane da application din da dai tsarin yadda yake kawai sai mu taba got it a daidai nan wajen to daga nan sai mu zo mu taba wajen bip din kamar haka da kuke gani zai kawo mana tsarin yadda suke kamar haka da farko za ku ga akwai bip 0 akwai kuma vip 1 daga nan daga nan kuma har zuwa vip 6 akwai wanda suke kan layi wanda zaka iya shige su yanzu zuwa kan na uku kenan daga na hudu kuma zuwa na biyar zuwa na shida wannan sai nan gaba za su bude su ok to abin da zamu shine a daidai nan wajen idan kana so ka yi deposit domin ka samu shiga damar vip abin da zamu shine a nan wajen sai ka zo ka join idan kana da kuɗin da zaka sa ba wani kuɗi ne mai abu nan ba dala 118 zaka sa sannan sai ka samu vip 1 daga nan idan ka samu vip 1 shine zaka dinga samun 0.9 dala to kaga kenan a ɗan ƙaramin lokaci zaka cire ka da wuri sannan kuma ka samu riba ma ta hanyar amfani da shi to idan muka zo wajen da aka sanya mayin a daidai nan wajen kamar haka idan muka duba daga sama nan wajen za ga ina da dala shida to amma me wannan dala shidan ba za ta ba ciri ba sai na yi me sai na yi upgrading daga bip 0 zuwa bip 1 idan kuma ina so ne shiga bip 1 idan muka koma tsarin bip din za mu ga dole sai mun sanya kuɗi dala 118 sannan za mu samu damar yin wato ainihin login zuwa bip 1 kenan to amma kada ka damu ba wai dole sai ka sanya kuɗi ba kamar yadda na faɗa muku a farkon bidiyon za ka iya samun tax ka dinga yin tax kamar haka yanzu misali idan na zo wajen da aka sa bip zero din sai na receive tax akwai hanyoyi guda biyu da za ka samu kuɗi da shi ta hanyar amfani da wannan website din hanya ta farko shine yin tax kamar misali idan muka zo wajen da aka sanya receive tax kamar haka zai ba mu tax tax gashi nan a bangaren youtube da kuma instagram da tiktok da kuma facebook to yanzu misali za mu taɓa bangaren facebook kamar haka da kuke gani za mu ga ba mu tax da yawa kamar haka kawai sai mu yi receive receive kamar haka da kuke gani sau hudu kenan misali gashi nan ya sa mana receive subsifili to sai mu ƙara taɓawa sai kayi guda hudu kenan misali na nuna muku ina da dala hudu to yanzu idan muka koma za ku ga dalar ta karu to kaga idan zaka dinga yin tax hakan zai baka damar kenan ba sai ka sanya kuɗi ba kudaden ka za su iya kaiwa har lokacin da suke bukata wannan 118 din zarar sun cika 118 to kawai kai tsaye zaka join ne na BIP1 daga nan ka fara samun kuɗi da shi ok to bayan mun taba mun gama yin receipt sai mu zo wajen da aka sanya tax a daidai nan wajen idan muka zo wajen da aka sanya tax za mu gan su ga sunan nan guda hudu su ne wanda muka yi kenan kamar haka sai mu taba open link a daidai nan wajen idan muka taba open link gashi nan zai bude mana kamar haka da kuke gani zai bamu dama mu zaɓi browser To amma kaka taba koma wace irin browser ne kawai ka taba misali kamar nan wajen za ka ga ta kaushe to idan muka taba za ka ga nan yayi ja to sai ka taba shi kamar haka to kaga nan mun gama da shi to amma za ka ga su sauran ba za su taɓa sai kayi kamar yadda muka yi wa ɗayan shi ma sai mu masa haka misali bayan ya yi sacin sai mu koma shi ma sai mu ce submit to complete the tax shi ma sai mu masa kamar haka to yanzu idan muka koma can za mu ga cewa dalar mu ta karu to kaka kenan wannan hanyar ka iya amfani da ita wajen tara dala da za ka yi amfani da ita wajen yin join zuwa da da ka yi join zuwa ga wato ainihin shi kansa wato ainihin BIP1 din kenan domin ka samu damar yin withdraw to yanzu idan muka zo nan muka yi refresh kamar haka za mu ga cewa ya bar dala ta shida ya koma dala 7.5 kenan to kaga kenan a hankali idan kana yin tax tax za ka dinga tara dalar da za ka yi amfani da ita da ta kai 118 kawai sai dai ka join zuwa ga VIP one kenan domin ka fara yin withdraw na wannan kuɗaɗen da za ka dinga samu to kaga idan ka bi wannan hanya ba sai ka sanya kuɗi a cikin website din ba to hanya ta biyu ita ce wajen yin wato ainihin invite idan ka gayyaci mutum 40 kenan suka yi tax na kwana uku za ka samu dama a yi join ɗinka zuwa ga vip 1 ɗin to kaga kenan wannan kuma idan kana da mutanen da zaka gayyata wannan ya fi sauki kenan kai tsaye idan ka gayyaci mutum 40 za a yi joinin ɗinka zuwa ga VIP1 daga nan zaka dinga yin wazuru nan dukkanin wani kuɗi da ka samu a ciki hanyar da zaka samu link ɗinka kuma shine zaka zo wajen da aka sanya invite a daidai nan wajen idan ka taba kamar haka zai baka dama idan copy zaka yi ta QR code gashi nan idan kuma iya invitation code ɗinka kake so shine wannan kenan kamar haka idan kuma link ɗin register kake so wanda yake haɗe da invitation code sai kai copy a daidai nan wajen sai ka kai shi duk inda kake ganin mutum zai register sai ka bashi wannan link ɗin ya register to amma abin da nake so shine idan kana da damar da zaka sa kuɗi zaka iya sawa to amma kada ka sa kuɗin da in ka san in ka sa zaka in kai asararsa ba zaka iya jurewa ba kuma sannan shine abin da nake so da kai shine ko me za ka yi ko ce ko me kawo muku ka fara yin naka binciken tukunna domin kai ma ka tabbatar wa kanka har kai ma ka yarda da abin da ka ke ganin za ka yi da abin da muka kawo maɗin wacce to duka duka anan maka kawo ƙarshen bidiyon kada ku manta idan har za ka yi amfani da shi ka yi invite ko kuma ka dinga yin tax har ka samu abin da suke bukata to kaga kenan ko da a ce sun tashi dai to dama ba kuɗinka bane samu dai kai a ciki to kaga ba ka yi asara ba da haka kada ku manta ku yi like na bidiyon sannan ku share sa zuwa ga sauran 'yan uwa domin su amfana ok to mun gode mun gode da ziyartar channel ɗin jabiri tv mu kasance da ku a bidiyo na gaba